كان قوم عز وجل الجمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رشكرة بالمتعة وتريد لكنا كل مرسل بين إلى الشاشة الوطن فبواري شكرة ملادية تجدون دين لكون شاشة ولا شيء مثل سينا كما لم يبيض سكين دير انجير قصصور فرح كل حبة من التاريخ ولد عثمان ابن محمد الخليف الله أبنجي ساقا للسابقين littafin shubbat min tarikh yana tattaunawa ne game da matsalolin rikici da bambancin siyasa waɗanda suka auku bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira shekarar da aka shafi na Hussein ɗan Ali ɗan Abu Talib Allah ya ƙara masa ya kawo shi da mahaifinsa babu shakka malam muhammadu khamis malam usman ibn muhammadu khamis ya kai matuƙa wajen rabin tsaba da tsakuwa da tantance gaskiya dangane da waɗannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da suna yake cewa musulmai a yanzu allah ubangiji ya sa mu dace a cikin gasar muka a baya muna jin bayani dangane da ma'anar hadisin sa ya kono isna ashara amira za a yi limamai guda goma sha biyu me yake miki da waɗannan limanai guda goma sha biyu mun gina ji na ga manyan malaman hadisi sa imam alkadi abubakar al'ayyar kenan alkadi iyad sa ainihin al-imam an-nawawi sa imam alhafi muhammad ali ibn hajar su ainihin wato malamai makamanta waɗanda yanzu za mu ji wata wani zance ya ila yau daga al-imam shekul islam ibn taymiyyah inda yake cewa a cikin shafi na hudu na wannan ainihin makaliya da kowa yake wuta malam ya ce ya kudu bin taimaya fussani ainihin fussani ainihin an jabirin ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 عشر خليفة ابن تيمية يتي أتكي البخاري أقول حديثي دقى جابر بن سمرة يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يلا سوى wannan al'amari na addinin musulunci da yin gushe ba da karfinsa a sai an yi gabanni guda goma sha biyu kullu min ƙwarashi dukkanin su ƙwarashawa ne wa bukari bukhari isna asha a amiran a lafazin bukari ya ce shugaba a amiri guda goma sha biyu la yaza wa tilabdin la yazalu amrun nasi madiyan a wannan batun kuma ya ce al'amarin mutane ba zai gushe ba yana gudana wa rabbul isna asha rajulan a cikin su za a samu mutum goma sha fadilar din la yazal islam azizan ila mai 12 khalifatan kulluhum min quraish a wani lafazin cewa al'amarin musulunci da zai gushe da karfi har sai an yi halifa guda goma sha biyu qurayshawa wa haka ba kana sai mutum ya ce kuma haka abin ya faru a aikace فقال الخلفاء Don haka aka yi halifofi guda hudu abubakar وعمر وعثمان وعلي كاتب اليهود كده wannan fassara ibn taymiyyah kenan yace an yi halifa abubakar an yi halifa umar an yi halifa usman an yi ali an yi kenan uku suke summa tawalla man istama'a an-nasu alayhi wa sara wa suke sai aka samu kuma shugabancin wani wanda mutane suka haɗa a kan shi kuma ya samu ƙarfi da shugabanci shine muawiya ƙarfi ne na biyar wabnuhu yazidu sai kuma ɗan shi yazidu shine na yake nan na shida to bayan da sai aka yi tiga tiga aka tsallake waɗanda suka samu kansu a shugabancin da ba a da kansu ba su abdullahi dan zubair su ainihin marwan ibn hakam da makamantansu sai Allah ta ce umma abdul malik sai abdul malik dan marwan shine na nawa kenan نبتهم وأولادهم أربعة دقائق فبداهم سنة هشام بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك da kuma na farkon shi ne walidu dan abdulmalik da aka walidu da sulaiman da hishamu da yazidu dukkan musu auladu abdulmalik to wani kenan sai ka kirga na takwas shi ne walidu na tara shi ne sulaiman na goma shi ne hishamu na sha ɗaya shi ne yanzu da duka yanzu auladu abdulmalik bin marwan ina ba ta mana ganewa ko bai na gun umar bin abdulaziz muna da sha ɗaya ko sai ce a tsakankanin su kuma ga umar ɗan abdulaziz domin yana tsakankanin biyu ne nan biyu can alwalidi ya yi sulemanu ya yi sai kuma aka rada umar ɗan abdulaziz sannan hishamu sannan yazid kaga auladu abdulmalik su a tsakankanin su sai ka tsaga da wani da umar dan abdul ali ka dubi yake sai ka ɗauko wancan na baya shi ne kakan nasu ko babansu shine abdul malik ka ji shine kenan ko sai ka ɗauko yazidu bakwai kenan sai ka ɗauko ainihin mu'awiya takwas kenan sai ka haɗa da hudun kuna fa'ur rashidu da shan duka waɗannan kowane hadisa ne ba ƙwarai shi wanda aka haɗa a kai shi sannan kuma yana ƙarfin mulki sannan musulunci ya yi karfi a zamanin shi zo wannan fassara ibn taymiya ke ya ce wa da zalika bayan waɗannan hasana bidar islam min al-naqas ma huwa baqi ila A aka samu tawaya a cikin gwamnatin musulunci wanda ya tabbata har yanzu yanzu din shekara ɗari bakwai da wani abu kenan to za ka yi cewa kuma har yanzu da muke magana shekara dubu da ɗari ina ba da mana gari na zama fa inna bani umayyata tawallau ala jami'i ardi islam dan su bani umayya suna shugabanci akan duka ƙasar musulunci wa kanat ad-dawlatu fi zamanihim azizatan kuma gwamnatin a zamanin tana da karfi wal khalifatu yud'a bismi khalifa ana kiran shi da sunan a ce khalifan musulunci abdulmalik a ce musulunci musulunci musulunci لا يعرفون لا يعرفون لا يعرفون عدد الدولة فعشان وانا حديثة قولي سركي أجوزي فلا تسولي شيء عدد الدولة ولا إز الدين وسولي إز الدين ولا وبهاء الدين وبهاء الدين وفلان الدين وانا الدين إشارة أقول لي فارو أزام ونبر الأباس أقول خليفة أبدلات أمان سناني كو سرزوني يدري أن سراكونا جرزان ديالي زدائي misali a kano ko katsina ko zaria ko duk inda akwai gwamna kuma akwai sarki sarkin da mai shi je sana yake ne kwas sai da soja yi da sanda sai da doka bai ba shi ke da albashi ba bai da cewa kan rayuwar mutane ko addinin su akan nemo shi kawai don ya samu wani abu a albarka kamar da ake cewa ko to haka halifa ya zama a bagdad ceremonial amma a kasar shams a kasar sham a kasar iran a kasar misra da can nesa kurata da ko ina ko wani sarki wanda duk da yana cewa shi yaron wannan sarki ne kamar da gwamna duka yana cewa shi dan sarki ne a yi gwamna ke jago amma sun taɓa rakunan mulki to haka shi ma za ka ji wannan mutum a gefe yana cewa shi yaron halifa ne ana ce mishi sai ku zauna kamar sarakunan kasashen su kenan bani hamdan ko ana ce mishi arzik daula ko ana ce mishi baha'uddin ko ana ce mishi izzuddin da ire-iren waɗannan sunaye duk wani sarki sai da sarautar khalifar ba ta ishe shi ba sai ya ƙara wa kanshi da wani suna wanda yake ganin wannan sunan zai ƙara mashi ta garama al-mutasim ala al-muktafi billah al-mu'izz billah suna ƙara wasu sunaye akan asalin sunan khalifarci ina fata mun abin da yake shara lokacin da karfin su ne rauni suna ƙara wannan sunan wai don ya ƙara musu karfi don ya ƙara musu wato kamar ya zama suna da wata cewa a ji sunan hukuncin ya yi faɗi wani zaka za ta yanzu wane wane sai a ce shugaban kaza kuma shugaban kaza kwamandan kaza a can gaisa wasu mukamai na ƙarya sannan kuma su da wani tasiri wanda faɗan su kawai ake to a zamanin bari ubayya babu wannan zaka ce wane kawai sunan shi khalifatul muslimin halifa musulmai ne kawai iyakar sunan shi kenan daga alkhalifa sulaiman alkhalifa abdulmalik alkhalifa hisham duka abna'ul ah, haka alkhalifa umar bin abdulaziz ko amirul mu'minina shi kenan iyakar sunan kenan ba a ne wasu sunaye da za a kara da wasu mukamai da za a kara wai don a gano abin da yi kamar yayi karfi ina ba ta magana da ba sai ce wa kana aruhu wallahi yusalli lin nas kuma waɗancan kalifofi a zamaninsu su ne imamai suke sallar juma'a wasu salawatul khams suke sallolin yau da kullum da aka saba wa masjidi sannan suke mutane sallolin a cikin masallatai suke juma'a suke idi suke istiskai suke asuba suke la'asar in ba wani larura ta wakilci da wasu ba wani ba wa masjidi kuma suke mutane sallolin a cikin masallatai يبعد الرايات يوقظ الرايات ويؤمر الأمراء suke ba da tutoci in za a tafi jihadi halifa ne da kanshi zai zo ya danka wa kwamandan rundunar musulunci tuta da ce ka tafi gari kaza ka je ka kai addinin musulunci suke da kuma kwamandoji da gwamnoni da mukamai wa inna ma yasqu darahu la yasquna al-husuna wa la yahtajibuna 'ala raya sannan kuma sukan zauna ne a cikin gidajensu na al'ada ba sa zama a cikin wato al'usul wurare waɗanda suke kamar barikin soja shi ne al'hisu inda aka kasance aka sa masu tsaro kastil ake ce mai da ingilishi sarakunan da suka daga baya aka ciki sarki zai je ya samu wani katafaren wuri yadda kaga lida ta abuja ko duk wani gidan gwamnati da ka sani a wata jiha ta yi wani abin shaki saboda rauni mulki ya rauni ko yanzu ma saboda mulki ya rauni ake haka mutum ne shugaban mutane amma mutane ba ta iya kawo da shi an sa tsaro iri daban-daban da ke wani na bin bayan wani wanda ba kai da shi ba karfa yake ba me sa saboda tsoro da rashin karfin izan mulki kuma dan hasaru, yana shugaban duka duniya fita yake bayan gari ya kwanta a ƙarƙashin bishiya ya wata rana daga ta ta almajin ya ga gama yawa a gari da sama da shi ba ta samu da ta kawai farka da shi wani ya ko kuma ba ka kuma ta haɓa mai su yana harba mutunci kuma zai fitar da shi kadai sai wani yaron shi da rawan bawa shi da yake raka shi yana bi lamu lamu gida gida a anguwa yana kasa kunne ya ji matsalar da mutane suke ba har yanzu domin imajin ɗan siyasa da ya kula da shi sun kasa ganin shi kada kun shi a cikin ko yana barci ko yana amma a cikin majalisa sun ma bai ma yana ba majalisa kenan to duk da kawo wannan shi ne mulki da ya lalace sarakunan da ake ce sarakunan musulunci a zaman nan bayan nan da mulki Allah ce su ma sun wannan sarki ne sai je ya gina gari guda na abubuwan da yake bukata gida wurin kwana wurin wasanni fada wajen fira labirari wurin ganawa da baki wurin cin abinci kamar da ana yi da da conference sai kuma a kasan gaba ɗaya wurin da dogo katanga a sa masu tsaro wasu a saman abin nan a dogayen abubuwan hangen nesa da da ake sakawa wasu a kan katanga wasu a bakin kofa wasu a koye wasu suna tsaye a bakin ɗakin da yake ciki sun sa wukake a tsaye sun tsaye wasu na tsaye a bayan shi da kasar wato shi ne abin nan kamar kawo ra'ayin malam kuma su ɗauke shi to suna yin wannan alƙusur da sarakunan bani abbas sun yi wannan sarakunan mamali sun yi wannan sai kaga sarki guda ɗaya yana da masu gadi sama da dubu biyar tsakanin 'yan sanda masu farin kaya jami'an tsaro na cikin gida waɗanda suke muzurai masu dukkan mutane kafin ya zo waje a tashi a bada waje haka ko ta ko'ina sai zama ya zama mutane su kula da inda ne wannan sun ne tunawa raunin shugabanci cewa baya shugabanci da yake juya mutane sai dai ya karya su na ba zama da ba har yanzu da ne shi wato wanda suka kanta gaskiya za ka ga ba ta irin wannan da ba da sunan na tsari su don kamata ya sunan na yau da suna tsara mutanen kasa ne ba suna tsara kai wakilin mutanen kasa ko bawa mutanen kasa ba sai shi za a ce mu yanzu talakawa mu wajen dubu ba da sanda ɗaya ne ke kare shi da wajen daya ya san wani dubu a kan shi da zalunci ne nan da ba ran shafi na kowa Allah ya kyauta wala ya ta jibu na ana ra'iya ko ba ta koya daga masu wato a ra'iya waɗanda suke shugabanci talakawansu bai kamata shugaba na koya wa talakawan shi ba a ganin shi ba Kamar kamata ya zama gidan shi a buɗe ne kowa ya zo ya shiga kowa ya zo ya shiga mai magana da shi san da yake so idan ba za ka iya kama wani da shugabanci sai ka zama kamar yan karkarata Allah ya tsaye zama kun ji fassara daga shekul islam ibn taymiya wanda wannan fassara ta fi kowace mutuwa cikin jama'a Allah ya tsaye salisan abu na uku a cikin wannan tsokaci shine waqfatun ma'a a immatu shi'a za mu dan dakata mu kalli su wane ne mutanen da yan shi'a ke cewa limamai goma sha biyu wani a waɗanda mutane ga jiran sunayensu na ɗaya su shine ali ibn abi talib radiyallahu anhu manzon Allah kuma dan uwansa na jini kuma sirkin sa ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda ibn ya rasu shekara 40 yau da rasuwarsa shekara da uku da da lissafa Allah ya kara masa yadda na biyu sai shi a suna lissafa aliyu dan gidan abu talib radiyallahu anhu hasan shi ne manzon Allah kenan dan gidan Fatima radiyallahu anha wa sallallahu ala biha al-Hasan dan Ali dan gidan Abu Talib shi kuma al-Hasan ya rasu da shekara hamsin daidai ma'ana bayan shekara goma da su mai bisa kenan sai da kwashe goma a can wancan dubu ɗaya da yin kwanci sa'in da bakwai sai kuma dubu ɗaya da yin kwanci tamanin da bakwai kenan na ba ta ba da ba sai kuma Hussein dan Ali dan abu talibin dan uwan hasan kenan ko al-husayn dan gidan abin da abu talibin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa shi ma jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da gidan Fatima shi kuma da rasuwar sa shekara ta wato tun daga shekara ta 61 bayan hijira rana bayan shekara goma sha ɗaya da rasuwar dan uwansa kenan shi kuma yin kanisa ba kenan za ka samu shekara dubu da ɗari uku da saba'in da shida ina ba ta mana ganin samu na gaba da daga nan mun gaba wannan su ne gaba za ka ji dukkan musu jikokin Hussein za ka ji kan hakan ko kwaya ɗayan ko ɗansa yanzu ka ga wannan na gaba shi ne wani Aliyu ɗan Hussein ɗan Aliyu ɗan Abu Talib kaga ɗan yi gidan Hussein ne kai kai wanda ake rakami da Zainul na. Suka sun ce Aliyu Zainul Abidina shi ne Aliyu ɗan da ɗan Abu Talib wannan da aka ce a Karbala yi yana lafiya shi ta ba kashe shi ba kun labarin shi ko shi kuma ya rabu ya shiga ta sabin da hudu zai kuma shekara biyu da ɗari uku da arba'in da uku kenan da rasu shi Allah ya gafarta mishi babban malamin nan sun ce mutum kirki Allah ya kara mishi imani da yarda da ainihin da wata sai ɗan shi mai suna Muhammadu ɗan Aliyu ɗan Hussein kaga Muhammad ɗan gidan Aliyu bin Abidina ɗan gidan Hussein ɗan gidan Aliyu shi kuma Aliyu ɗan gidan Abu Talib wanda shi suke ce Muhammadu Bakir albakir mai fasa ilimi shi ne ma'anar albakir sabbin malamin zamu tsayi da take ta gaba da su shi kuma bakir kaga shi ma jikan Hussein dan gidan wancan Ali zai gina jikan Hussein dan Ali ma'ana yanzu an jingina zuriya hasan a gefe da ka kai mu musulmai tukiya da cewa ana bin zuriyar gidan Ali ko zuriyar gidan Hassan a zuriyar gidan Hussein ce wannan na ba za mu fahimci wannan albashi na yawon zuwa shekara ɗari da goma sha hudu in ka lissa ba zai zaka shekara dubu da ɗari uku da ashirin da uku ke da rasuwarsa Allah ya gafarta mishi bayan shi sai ɗan gidan Muhammadu Barka ɗin da suna Ja'far ɗan Muhammad ta gani ko Muhammad ɗan Ali ɗan ɗan Ali wani Ali ke nan zai Ali ne na Ali ɗan Hussein sauran kuma da kabi ɗaya. Wannan shi suke ce ma as-sadiq ja'far bin sadiq shi babban malami ne mutumin kirki Allah ya kara mashi rahama kun karanta labarin shi anan lokacin da ba yadda ba a yi shi ya goyi bayan ɗaya daga cikin mutane ko dai marwan dan hakan ko kuma wani abin nan wannan abin nan sai ba shi wancan zai ba abin shi wanda ya samu kashi a wannan yanayi ma'ana idan mutum tarihin shi a take shi ma ya rubuta shekara ɗari da arba'in da takwas yana da sosa mamu zabar sarar da sosa yau shekara dubu da da ɗari biyu kenan da tamanin da tara shi ma jikin mutum sai ɗan shi ne musa alkalin kenan musa ɗan jafar sadiq ɗan muhammad al-bakir muhammad al-bakir ɗan jiran al-adibina da mai kyautu musa alkali dan gidan jafar ashari dan gidan muhammad albashir dan gidan aliyu zai yi azumina shi kuma dan gidan mutum har karshe inda shi ne suka sake faɗawa da sunan cewa shi ne limami na kafin bakwai shi kuma alkali ya rasu zuwa shekara ɗari da tamanin da uku kamar shekara dubu ɗaya da dubu da hamsin da hudu kenan ina ba da wani abu da sabon gaba sai limami na kafin shi ne wanda suke ce mishi aliyu riba aliyu ɗan gidan musa kazim ɗan gidan ja'far sadiq ɗan gidan muhammad al-bakir ɗan gidan zain al-abidin aliyu ya da kaka na hudu kenan aliyu shi ne aliyu ɗan musa ɗan ja'far ɗan muhammad ɗan aliyu ma'ana riba ɗan kazim ɗan sadiq ɗan bakir ɗan zain al-abidin duka su ne su suka tsara wannan su suka tsara su duk wani na ba da shugabancin kasar mutanen sandan na farko kan wannan shugabancin na al'umma wannan duk su suka yi kayan su sai wata irin da a wani wani wa kanshi a wani wuce kawai sun shi biyar wannan a nuna ya daga kai shugaban kasa irin wannan ne kawai a nada shi a ce kai wani ma bai san nada shi ba to wannan aliyu riba shi ya rufe jiya shekara ɗari biyu da uku a farkon ƙarni na uku kenan ko da su aliyu riba shekara nawa kenan dubu ɗaya ɗari biyu talatin da hudu sai kuma ɗan shi shine Muhammad Jawad al-Jawad dan gidan Muhammad Jawad dan gidan Ali Riba dan gidan Musa Kazim dan gidan Ja'far Sadiq dan gidan Muhammad Bakir dan gidan Ali Zain al-Arabina dan gidan Husayn jama'a kuma da mu biyan kai ke kawai kuma zuri kuma kwaya ɗaya ma'ana tun da suka samu guda ɗaya suka maka da kai shi to ba wannan sauran ɗayan mutum ma'ana yanzu misali kadara ku sai shi da zanzan alimina alim to banda shi zai da zanzan dare sannan zai alimina shi ne wa Muhammad Bakir banda shi bai da wasu ƴaƴa ne ta ya aka yi wani nasi aka samu akan cewa Muhammad Bakir ne kai me yasa kun da sauran uwan shi in gane ne ta ya aka ga wannan sanda dole ka samu rajin kamar da sanda za ka jawab dan gidan Ida dan gidan Kazim dan gidan Sadiq dan gidan Bakir تنجنزل عجزة تنجنزل رضا الزواج هو الفتاة شكاة تنجنزل عشان دور الصفة كما شكرا تبوتا تنجنزل وقوم شعبا بكرا الله جاء تتابس سيلو ما متنبوها شنو عليم ولا تكون مع الحالي تنجد محمد الزواج كذا تنجد الحليم الرجال كذا تنجد موسى الكاذب كذا dan gidan Ja'far As-Sadiq ya rago dan gidan Muhammad Al-Bakir dan gidan Ali Zainul Abidin haka suka fara wannan rangatar da ba dan gidan Musulmi ya tashi alhali ya rasu da shekara ta yi da hamsin da hudu sai da rasuwarsa hijira da ɗaya shekara dubu ɗaya da ɗaya da tamanin da uku kenan da rasuwarsa Allah ya gafarta mai na sha ɗaya shi ne alhassan da askari ma'ana alhassan ɗan gidan aliyul hadi aliyul hadi ɗan gidan muhammadu al ko al muhammadu al-dawad gidan aliyul ruba aliyul ruba ɗan gidan musa al-kadi musa al-kadi gidan ja'far al-sari ja'far al-sari gidan muhammadu al muhammadu al-bakir gidan aliyu zai al-adina zai al-adina gidan musa ɗan gidan aliyu wa abu talib jama'a kun ji wannan zai yi goma sha na sha biyu kenan ko sai na karshe na sha biyu shi ne almuntarin da suke cin mushi wanda suke jira shi muhammadu dan gidan hasan askari sai ka zo na saba yadda ke dinnan karar haka wani san ma inda shi ake bilgani suna ce mushi wanda ya kuya wanda baya absent wal kha'i da matsoranci suna ce mushi matsoranci wanda ya koya saboda ya ji tsoro ka ciki kai shi da suka ce mutum shi ne mai karfi a zamanin ne. amma kuma yana ku. wani da na kuma wani wa wani mutum ko al wanda ake jira al wanda ake jira kuma zaran an ce mahadi zai ga dan shi a yaba kushin shi aka-aka-aka. har wannan yin ka daga suna yi wannan abu su ma sun kai nan suna cewa ajjalallahu fursahu Allah ya fito da shi da gaggawa wa haƙula ka ga waɗannan gole guda goma sha biyu mun tura an duka shi mawuri da arba ta kusan za mu yarda su zuwa gida uku na farko al-qismul awwal as-sahaba a cikin akwai sahabbai minhum a ciki akwai wa hum sura guda uku nan aliyu al-hasan da husain da yansa waɗannan sahabbai ne mutanen kirki ne ɗan aljanna ne jirin manzo Allah ne muna son su muna girmama su muna kaunar su mun musulmi wa ahlus sunna radiyallahu anhum abu al-qismu tsani bangare na biyu wa kula ulama'u malamai ne asiyawu bayan Allah ne na gari min jumlati ulama'i ahlus sunna matsayinsa ɗaya da sauran malaman musulunci wal jama'a sauran malaman sunna kamar da muke san imamu bukhari muke yi wa imamu malik muke ganin mutuncin al'imamu ahmad muke daraja muhammad ibn sirina muke karrama dukkanin malaman sahabbai da tabi'ai da asbabu tabi'ina da dukkanin malaman musulunci masu faɗan gaskiya masu karantar da gaskiya masu aiki da gaskiya masu yada alkhairi malaman hadisi malaman fiqh malaman tafsiri malaman alqur'ani malaman tarihi malaman dukkanin ilmomin musulunci wa'azin sunna akida da wurin muna girma ai muna jin haushin wanda ke kyamata su ba ma ambatan su da alkhairi a cikin su wanda ya kuskure muka faɗi kuskuren shi mu ne mishi gafara Allah ya gafarta mishi mu ba shi uzuri a matsayin shi da ba ma tare duk wani malami na addini wannan yake aqida ahlus sunna kuma da cikin alamar dan bid'a shine zagin malaman sunna da aibata su da neman gano laifukansu da bin kwakwazon tsoron aibinansu wannan alama ce dalila da ba ta ga wani wanda ne ba da baya daga cikin manhajin musulmai ahlus sunna ka dinga bin kwakwabin malam wani ne yake wani ne yake wa Allah ya zai ka tafi shi wani kuskure ne wani abu ne yake wanda ba daidai ba ina ya gaza ba magana da musulunci bane da ba الإمام النووي يضع الأبان أكثر من التبيان سوى سنة أهل بيت حتى لك سكن تم السمم shi tawassulin su ce ya Allah muna roƙonka ka kasarta mana kuma da mamu karka bari mu gane musu sai da kana ganin aibun aibin malaminka to kayi ilimin sa ba ka ganin mutuncin shi da ya da kimar ilimin shi ko da malamin jagora ne zuwa ga shari'a in ya zama yana faɗan shari'a amma wani abu da yake yi na aibi ya hana a ga shari'a ta yanka matsala matsalar kuma da tsaya kan shi ba kai ma da da gaskiya ta haukar ka ranar alkiyama wannan ba wani maka uzuri ka ce wa Allah to ayo Allah malaman ne mutanen bangaren abu da na sa faɗa wannan an sa zama wani uzurin sai ai malaman ba su kuma malaman gwamnati da ka shi ba ya jin magana kowane ne, sai ya da gaba da ɓarna da tunanin wani wannan uzuri ne wallahi ba uzuri ba ba uzuri da malamin yana ɓarna ba ta malamin ya ɓarna ba amma in har ma ya yi kai ba uzuri ba a kusa da ta har malamin ma ba sa son gaskiya kawai abin da tsara gaskiya ya yi shi kar ka zama ka nace sai malam wani a duk wajen ka gaskiya duk gaskiya ya aiki da idan ka fi shi bin gaskiya sai ka fi shi moriya shi ne da maka wata tana a cibar da ka ke haska mutane tana kona kan tana yin baki ko kamar kendir wanda ke haska mutane shi kuma yana nan ta kai shi ranar na kai sai ka tsira shi da cikin malaka kuma da dama ne kake nema suna kake nema ko to kar kalle wani ya hana ka cin moriyar abin da kake nema na tsira a nan a harkar duniya yanzu da ba mutane suna yin haka sai na ta yi haka yanzu an asibiti kuma kai masu ka awo za ka suna da zantuka suna wannan takardu da sauransu na cewa su ba su haihuwa ka san zuga zuga da kyau ka ayu kuma haka da kuma haka bane ina jin kowa taɓa jin wannan a kan na kowa taɓa gani a wata fara ko wani takarda ko wani kwanta a ko kuma mata su ba ka labarin sun ji awo gaban da ke kai musu kan ba spacing ba kaza ba kaza wane ne wane ne wane ne ba na suna kyamayewa kyamayewa ta kai ko shi ke zaka zuga shi ke nan in ba ka yi wani ko ka tana kai wani ko ka ba a sa yi wani ko zai ka ce bari ka suka da kai da sanin cewa amma ka biya mutu a kan wannan barna shi ne ka tabbata abin da ake yi wanda yi ne wayan su suna da yayin su ɗan boko suna kiyayen su kuma sun fara musu rayuwa kai kuma ka ke da yayin sai ka zama ka zama al'abtar kenan su da yayin su kuma sun yi ɗaukar tawayyar da alƙar tsarin manhajar rayuwar su ya boko kai kuma talaka miskini sun baka a matake kai tsara da ba ba sai kuma ga yabo ya kuma ga addu'a ya mutu ba to ya ta yi gidan Allah ba to kwatan da san abin da muka yi cikin gidan da ba shi wai mutum ya ce ba zai fi gaskiya ba saboda malamin da ya fi gaskiya kana da wani gos tsakanin kai da shi wata kila ma ya fi da gaskiya a wannan matsala dan an bi dalla dalla a imance ala kai ya wata bacci ba ko ji Allah ya da aka waɗannan kamar sauran malamai ne muna ƙaunar su muna girmama su suna yin su su ne mutane shi nan a yin ɗan musulmi a shi ne zan ali ne kenan ko sai muhammad al-bashir shi ne muhammad dan ali kenan sai ja'far dan muhammad as-sadiq sai musa dan ja'far al-kani sai ali dan musa riba sai muhammad dan ali jawad waɗannan guda shida ahlul bayt ne akwai sadaya cikin sadaya akwai tarihina akwai wanda suke manzuna ne sannan malamai ne mutane kirki sun rayu a cikin mutunci da karama da karantarwa ta addini da ayyukan kai zan yi da ta kattarin da takaice na gaba ba shi ne kashi na uku A abubuwa da suke min jirgin musulmiya a da shi a ta ɗauko ga magarin musulmai ne kawai zan yi wa rafi da biyu a ilmi ba a san sa matsayin malamai ba wala a ina fi ne ko ba a taɓa suka cewa mutanen kirki ba ne mutanen kirki ne a malamai ba ne. Fahim masturura Mutane da suke da rufin asiri wa yaksihim na nasabuhum ila na sallallahu alaihi wasallam ya ishe su daraja a can sun danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama umma islami sun mutum ne a nuna aminu hadi ba da al'askari ba malamai bane ba mashahurai a wajen ilimi ba amma musulmai ne mutanen kirki gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a kun ji kashi na uku jama'a cikin mutane kashi na hudu na ƙarshe shine ma'azumin lam yukhlaq wanda babu shi Allah ya halice shi ba labarin kisa da kuma kawai wa huwa wahidun mutum ɗaya ne a cikin dan gaba can ga uku ga shi da tara ga biyu goma sha ɗaya ko sauran ɗaya shine al-muntazar wanda suke cewa ana jira din nan Muhammadu bin Hassan wannan ba a yi shi ba sama duniya uban shi ya mutu bai bar ɗa ba a duniya idan shi ya miki da mata da ciki ba sai aka tsara gaba ɗaya matan shi hudu da kuyanginsa wajen su talatin sai da aka tsare su a gida wata da watanni ana ganin su ko za a ga ta yi tsakar wata ko a cikin wata suka ci gaba yin al'ada inda mata suka saba suka tsara da ta gaba za ka bi faɗawa ba shi ne wasu daga cikin almajiran shi'a ɗan rasu a lokacin suka tsaya suka kera wannan ƙarya cewa ko a ce wancan daga cikin matan shi ta yi a ce kuma ɗan yana nan ɗan jariri yana ba da wasiƙa ta bayanai ana rubuta mashi fatawa yana amsawa kada kuma gana ba samu labarin wanda ya kyamu kama da muke zamanin gida da koki bayan kwana biyu da mutane suka matsa suna su ga wannan ɗaɗan baiwa ne ban mamaki sai ka ce to a ce ya kuya shi ne za ka kuya ka ce ya kuya mutane suka faɗa sai su gan shi a makoyan shi ya yi to a ce ya koye kuma na gaba ɗaya kuma za a gan shi ba suka tambaya shi wai yana ina ɗazu ruwa wani a wai ga ashabul kafi Allah ya kwantar da su shekara ta yi uku ga ubaimu ga wane duk ba a yi musu ba ko kan wuce ya za a yi musu ta kamar yi wani yan uwan mu. mun musulmai ne ya rage musu a yi a kai ka kawo mana inda ba ya faɗa wannan babu kafin mu sanance ne wanda suke yakin ba da ne. sai ka nuna wanda zai zo da gare da yadda inda suke yi sai ke ta ƙarya sai ce duk ba a musa ba a musa mu'ujiza wani ba ba a musa karama wani ba amma a musa ta tijani ba ka suke cewa ai ba a musa ta hannun ba ba a yi ta wani ba ba a yi ta wani ba amma a musa ta tijani saboda bakin ciki ya ce wancan ƙwarari ne ya ta hadisi ne ya kawo kai kuma na ka jari a yana ya kawo kai ne da kai da shi shi da shi ne kai da kan shi wato karamin shi ya da fara wasu waɗannan eh, eh, shiɗanin almajiran na shi haramun ne da makamantar zai da faɗawa su ko ko ta cikin wannan shiɗanin da shafin na da yan mali abin da kawai zai kenan kuma kawai sai a ce shi ke da wasu a yarda kuma su bai daga cewa ya yi mulki a ba za ku wani wasa da hankali ba ana lura da al'amarin da suka tabbata ko dai a ilimi wanda yake munanzan ilimin wahayi in ba aka gabo ba sai abu da ya tabbata scientifical a ilimance a ilimi na zamani ilimin zamani kuma na dogara ne a kan abubuwa da suke ainihin wato waɗanda aka gani su ne mar'iyya sun suka lauda da aka gani ba a yarda da physics ma wa al-tabi'a wata shirka na zuwa ne a cikin ilimin da Allah ya saukar a matsayin mu nan musulmai muka yarda da duk abin da Allah ya bada labari na lahira da misali da hukuma da wuta da aljanna da duk abin da aka fara wanda ya saba wa gama garin hankalin amma imanin bai muka yarda sai mutanen duniya da suka tsaya a matsayin suka kafirai ne suka ce wannan wannan ke ba yanzu mu musulmai mun yarda Allah zai sa a je a kamo wuta kamar da manzo Allah ya ba da labari wasi a yau mai idan da jahannam sai da ya fara ko za a zo da ita manzo Allah yake tana da ainihin wato linzan handil da za a kama a jawo da guda dubu saba'in kuma kowane handil daya mala'ika dubu saba'in na dinga duka tana ja tana ja manzo Allah ya ce ana cikin da ta kuɓuce ta buga da gudu haka za su kama sanya tura a tara a tara da ta da ta wannan imani ba za kuma kai ita manzon Allah ya ce da ba zan sun kama ta ba sai ta kuna duka wanda ke filin kyawa sai ta kuna kowai ta yi gobara filin kiyama yanzu wanda ne za ka ita imaninka sai ta da kona gaskiyar na Allah sallallahu alaihi wasallam haka da gaskiyar alqur'ani ko to ne ta jani wannan ya ba dan Allah da ya kushe ba kuma yanzu a cikin haramun ne irin wannan ya daba haka yi ma muka ta muka ita su mafita ɗan jamfara tun da ya faɗi magana wara a ɗabi'a ko mai ta sannan kuma ne ke ta yi ilzamin ne in bai ta zama wani su ne a kan faɗa wannan akwai motsuwa hankali a ciki saboda sai wanda ya tsufa ga ya fara rubuta cewa ya da matashi a cikin a shi na biyayya da lafiyar kwanan shi kaje a cikin tarika sai dai in karfin shekarun shi ya haɗa da aiki kada ka ce ku gani shi ne sai an ɗaga tun da bi a wuya kan ka zama lokaci ba a san ni amma ka rufe wuyanka ka sa kai ka ka ta zuba ka wata wata turu kuma muna fata wannan da kyau amma dole ko da kasu da tattara mai kyau ko yin addini na shari'a da ba ko yawa saboda akwai saba wa asalin na zuwa hankali a cikin saba wa tattara? abin da ke bara ce Ko ka za ce wanda wani salati da wani in kana yin shi wani sai kane kana sabo sai ya zama kana da yin a ciki inda ka yi yin gafidin a cikin ya sai ka ce kanka kanka sai a yi kusa mutum da kawo kai gidi ko wani kana yin salatin to dole ka nuna yin magana da taɓa yin kai siyasa kana yi kana yin karewa kana yi kana cin ruwa kana taɓa wa iyaye kana nuna, kana zuwa wajen wannan salatocin su samu abin da za su dinga ci suna da ajiyar kai a kai tsara kudi da zuwa gudan yanki to kenan da suka su mani su kowar su aliyu su abubakar su manzan allah ya kashe an ba sa dala duniya su kuma da ya su yi da ya ce kudu kun ba da wani ba sun ba da abdalla amma kai da wata san ma wanda ta yi wanda kan allah ya karta ba tun da allah bai san kai a yi shi Ko da bai karɓa ba ana san jami'in gani da kai da wannan da ra'ayin da ba a kan shin ma a wani addini ko ba addini ba kuma sun ji da gaskiya da kuma ya kai ƙarin rike ka cewa in ma kana yi dole sai kana yi kana yin sako ya ga da sun wurin kawai kyau kai ka yi shi kuma kake sako ya zama lafiya da ka yi kuma kai sako in ka je kuma in ya sako ba ma'ana in ka je kai sako da kuma kai da ba da kuma kuma da ba kuma ba kuma ta hauka ko dai kamar a ce ne ga wata wuta ka kunna a cikin dangin sai ka kuma wannan wuta in dai za a yi ke da ana yi ana fesa masa ruwa ana ta fesa ruwa in ba ta ba za ta tashi ya cinye tukunyar su cinye kasar su shi ba abin to da kuma ko girki ku je shi a wani ku lafiya ruwa ya kare ba shi ba ruwa kuna ruwa ya shi shi shi cewa أما مثلا من أهل السنة أهل التسليم الأول to amma matsayin waɗannan mutane a kuma halin suna ba yaya ne matsayin su to ga bayani akan matsayin su bangare na ɗaya musamman da bangare na biyu sahabban nan da kuma waɗannan tabi'ai na yi mana ishara kwanakin baya a kaunar tabi mai suna al'adimmatul isna ashara na malam shamsuddin muhammad ibn turun mu'arriku dimashq wani wani malami ya rasu da shekara ɗari tara da hamsin da uku da rasuwar ta Allah ya faɗa shi wani ɗan ƙaramin littafi mai ya yi magana akan dukkaninsu da tarihinsu da kuma matsayin musulmai game da su har wasu waƙoƙi ya kawo wanda suke waƙoƙi ne musulmi ne ne su gaba za mu mu karanta wani waƙoƙi ku ji irin yadda musulmin nan wannan malamin musulmi ya waƙa wato abul fadli yahya ibn salama as-sakari don waka yana yabon waɗannan da yana faɗan matsayin sannan ƙarshe kuma ya zo ya tattaki ɗan shi a yake kar ku ji wannan yabon su kuma ga ni guri a ni musulmi ne ni musulmi ne yawwa za ku ga wanda wani karanta wata ba ku jama suna abubuwan da faɗa masu ban sha'awa game da waɗannan mutane sannan shi ma da ya ya bayyana tarihin su ɗaya bayan ɗaya wani ɗan wani ga matsayin shi ga rayuwarsa mutane ne ƙarfi za ka iya zauna lokaci guda sai ya karanta shi musamman ɗalibai ya uwa bai fi shafi ɗari da talatin ba sai da ya bai ni da ta zauna awa da karanta shi ba wani abu ne da ya wuce ba kar mu saba da karatu na shirme da amfani sai mutum ya rike ɗari da shafi wajen arba'in kafin na zai ce maka ya karanta ta duka labaran ƙarya da gaskiya ne kuma kawai da ra'ayoyi na gaskiya da ƙarya da shirme ba abin da ya tare shi a wurin Allah da zaka da da dole ko ko banga ko ne ba abin da ya tare shi amma irin mutunci ba kuna baya baya Allah ya tsare abin da yawa ko mutane ɗabi'a ce karanta yadda za a tafiya Ba ka zo wajen zance su ko ya su amma da zo aiki ba ba kowa ya aiki ba suna kaga harshen zai kuma tare zai kai mutane wanda bai da aiki me yasa saboda yin magana da harshen na da sauki yana aikata abu yanzu ko safiya da zina da shan giya da karya da cin amana ba wai kowa ne imanin shi ne yanayi ba akwai kowace wata wasu sun shi ne ko da tamari ba ko kuma dole sun da yawa na ƙasa shi sa ya shi sa ya rai ba wai imanin ya ne shi ba amma a yanzu ba kowa na yin biyu wasu ɗana ke da baki ƙarya zina sun nawa mutane annabimanci wannan kowa ya ne rai shan giya ba ta tana da kuɗi zama shi tana da kuɗi na kai ta cin amana wajen maka amana wajen maka ci ina ga dan wani gaba shi za waɗannan sako na baki sun ta sauki fiye da sakon ayyuka to haka ayyukan alheri ma na baki sun ta sauki da za ka yi kasance da shigidani ka ta tulawa amma kyauta da daraja ba mutum na yake sai da zumunci ba ciyarwa ɗaukar duniya ba talakawa da masu kuɗi ba ka karatuwa karatuwa ba ba ba magana ba ne yanki wanda ke bukatar yanci da kuma sai ka yi sacrifice mafi yawan abubuwan shirme da ake a duniya sai ka yi sacrifice cewa da za ka lokacin ka a wurin aure da zaman makoki zaman fira yawace-yawacen ganin gari kallon kwallo kallon sirna kallon dambe zaman dandali zuwa tsaki rakiya wani kada ga yanzu a yi da zai yanzu in dai akwai yanzu spain da za shi na wa'azi wa'azi na kaza zai san mutuwa bai san wanda ya mutu ba bai san wanda aka mutuwa ba amma da zai san shi sai da shi aiki sai ka yi da wannan rajiya har kawai ka gina karako jirgin cikawa Allah ya sani رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن Na رسول الله shugaban الله عليه وسلم نفر قوس سببين سببين سببين سببين شيء أبي طالب أبو shi kuma ɗan gidan babban manzon Allah ne ma'ana kazin ne ke kazin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sanya bin alamina kuma shi ne mutum jagorar matan duniya gaba ɗaya Fatima bint Muhammad radiyallahu anha Fatima ɗan gidan manzon Allah Allah ya tsara mata yadda wa huwa rabi'ul khulafa'i ar-rashidina shine cikon na hudu a cikin halifofin nan shiryayyu wa huwa ahadul ashara al-mubashir na aljanna kuma shi ne ɗaya daga cikin mutane goma waɗanda aka musu bisharar aljanna rabbi Allahu anhu wa akbar qala al-hasan al-hasan ayyuhu wa al-basri kenan hasan ibn abi al-hasan basri ce قتل أمير المؤمنين يعني عثمان بن عفان مظلوما أن كشف عثمان بن عفان حديث المؤمنين مجازالك فعمد الناس إلى خيره sai mutane suka duba wane ne ya fi kowa a zai mutum da ba ya uku sai suka zaɓe shi a matsayin halifa ya ali ali ya suna abin ɗari قال أحمد بن حنبل من لم يربع بعلي أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان فهو أضل من حمار علي. وأنت تبدو لسه فعلي أبدا له a cikin halifofi zaɓaɓɓun nan masu kirki mutanen Allah guda hudu nan ba abubakar umar usman to cikon da wajen su aliyu wanda duk da su aliyu ba wannan ya fi jakin gidansu halaka ya fi wanda da fata ne da gidansu kuma kun gani ne kira sanar da wani alƙawarin jama'a game da bayani akan maganganun da sai na aliyu da dangane da matsayin shi akan shugabancin nan ga su daga littafin التشيع نشأته ومراحل تكوينه لماذا وسيسى أحمد بن سعد حمدان الغامدي wannan farfesa ne wanda yake ya ritaya a jami'a kuma kura bangaren aƙida babban malami ne ya rasu shekara uku ke nan yau ko uku da suka wuce a 1433 1433 shekara uku kenan ko ko shekara Allah ya kara mishi rahama a gashi daga cikin shafi na talatin da bakwai ya dauko magana daga littafin tarihin dimashka ya ce daga salihu al'arma'i al-hasan ta'ala لما قدم علي البصرة لوكتين da Ali ya basara hasan da bai shi wannan labari fi asari talhata wa zubair yana bin sawun talhata da zubair yuridu kitala huma yana so ya yake su a zaman kenan da kala alayhi abdullahi bin kawa wa qais bin abbas sai waɗannan mutane suka je wurin shi fa kana suka ce ya ayyuhal mu'min ya sarki mu'min حدثنا عن مسيرك هذا ka ba da labarin wannan yaki da ka taho a wasiyatul ausaka da ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzo Allah ne ya baka wasiya ya maka alƙawari cewa ka dauka ke su an ahadin ahidahu ilayka ko wani alƙawari manzo Allah ya maka cewa za ka yi wannan yakin abra ayyun da ko ko a ganin ka ne ka dauka ce kaga cewa ya kamata ga yake su lamma tafarraqatil umma Da da aka samu rabuwar kai واختلفت كلمتها aka samu mummunan ra'ayi shin kana da wani wahayi ne da yake ga wannan aiki ko da ba ka shi fara Allahumma la yace wallahi ban da wani wahayi falau amina ilayya layi, sallallahu alaihi wasallam shay'an la kuntu bi yace na rantsi da Allah da manzon Allah ya ba ni wani alƙawari da shirin wuce wallahi da bai a wata riwaya yace da manzon Allah ya ba ni alƙawari da shi wuce da babbar أو بكر مطمئة الفتعة وقد مطمئة الفتعة وقد مطمئة الفتعة وقد مطمئة الفتعة هذا ما قال عيني دماء وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا فجعة إذا قلوا ما ألا في مطمئة الفجعة ما بل أتناع الشيء يا مجدين ولا أقول لي كما تفرعا ولا أقول لك كاتلا فأقول لك كش شاكرا لا تكرا ولا كاتلا كفا إذا ألا يوازونا في مرده تجلش الناس يسا كل ذلك أول موكسي يجيبه المؤذن ما دمنا هو جريش ويؤذنه بالصلاة يجي أدي أي صلاة معنى أنا سكي هاي يجيش هو دلائي أما ياسر أبن نمتي دي كشر الله يجزا بنا دلائي يجزا أبن نمتي فكل ذلك يأمر أبا بكر يسلم الله سيدنا أبي يسلم كل الوقت سناك ذلك أنكر الله سيدنا أبو بكر يدير مثال صلى حتى عرضت في ذلك امرأة بن سعيد ya ce an wata mace a cikin matan shi ta shi shigi fa aisha ke nago tsakanin ta ce ina kare bakarin rajulun rafiqun la ya sabi an yi kuma maka sai na baka fi ne mai raunin zuciya ko iya a matsayinka sannan a barka umara musamman bin nari me zai hana ta umar ya sallah ta kala sai da rana jin ta an tunna sauya da zafi musu ba in da hanyar da mata mai gari irin da wani annabi musu ba ko ne kwallon mutum wani ya zama kisa wannan ma tafi ya so Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yi cewa inda manzon Allah ya rasu nazarin musulmi da fi amri musulmi suke tunani game da al'amarin shugabancin addinin su sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad yanna ababakai amra ne sai musulmi suka fahimci manzan Allah ya shugabantar da Abubakar a al'amarin addinin musulmai sai da nan ku amra duniya sai suka ce to ai ya kasance mai duniya cikin da Allah ya bashi zahiran ta zuwa don da zahir duniya shi kenan ta baya sun suka zaɓe shi wa baya a su baya ni ma a yi rashin baya fa kuntu a in za a bani sai daga in ya bani aiki na karɓa wa abu za a bani in ya ce da cikin sun ji a jihadi sun mara da ma'ana mashi da'a kenan falau kanat muhabatun inda ku hukumar mutu da abin da son kai ne san da ya zo mutuwa shi a wajen وجعلها لولده وسيلة تنشي فاختار أما سيرة تكون تشددا ولم يشاور بدون مشاورة هو قال سيدنا علي فأشار بالأمراء سيأتي قمر ولقد كان في ذلك بين ذلك فقال يسكن تبغى بالله تبايعوا فأكل عمر وبايعت معه لما بيت إلى عمر فقلت آخذ إذا أعطاني يقول يبان نكرتا والأرض يزعج ذلك مسألة كسر زائد هذه فلو كانت محاباة إن قبول موته لتعالى مولد مولد بأسر كي ليشيما هو الذي يتكلم أما سيدنا كلا فاختار ستة من قريش سيدنا قمت من شبع فشو قريشا وأنا منهم ni a rigar da gaske على ne ala an na tsara da margari kuma ya ce mu الشورى tsara da da kan of cewa su zaɓi ɗaya a cikinsu su ne usman da shi aliyu da sauran mutane guda shida abdulrahman da sa'ad da ainihin wato a talha da ainihin azubai ko su shida duk su zaɓi ɗaya a cikinsu duk ce a umar an yanka shi da rajulan kuma ya kyamaci shi ya zaɓi wani min ƙuraishin daga cikin yi wani yuwalliyahu amran umma ya ɗaura shi akan mulkin al'umma فلا يكون من ذلك الرجل بساعة من بعده إلا لم تكون في دوري yana tsoron kada wanda ya يقول ya zo ya wani laifi da zama kuma na da kamashin wannan laifin duk da ba suna mana shi da wannan kuma kuma a duka abu shugaba suka kuke zuwa da kamashi shugaba ka ko ka ɗauko shi kai shugaba ka ce shi ne shugaban kaza ko darakta ko principal ko liman kuka zaɓe shi in yi barna kowa da gaba shi kun ji kowa ya kai shi dama ba alamar ne da soki ba ba ku yi kuka nema musu da dama fadan mazda ma'ana ta ce da muka haɗu wannan kwaliki wa taba alaina abdurrahman bin awfi sai abdurrahman ya zungur fa wa hada lana nasibu yace shi yayi tanazu shi ba ya so da ra'ayi zaba da ka sura mu biyar abin da zara mutum ne ke to ni na cire kaina daga turan za iya zaba ya ce ala an wasu ya zuma wasu kana ya ce amma da sharaɗin yanzu shi kuma ya ɗauka wa kanshi shugabancin wannan kwamitin sun karanta na kai zai bukari ne kisa da tsawonta ya ce kuma an nubayi liman baya ina da kwamitin cewa za mu yarda da wanda ya zaba a cikin biyar ɗin to a tsaye mu mawasu kana suka yarda da shi kowa ya sauri akan cewa ya yarda duk wanda aka ce shi ne zai ɗa'a in aka ce shi ne shi kuma zai yi adalci in aka ce wuce zai da fa aka da bin Usman fa baya mun karanta a nan yake to ayi yi a tashi ya sake zagayawa gidan gida duk da yake ake da wani dattijo a cikin Amsa ko muhajiruna sai da yayi konzantin din tsakanin Ali da usmana wa kusa da ni yace ne samu gida daya da suke ganin cewa usmana yana kasar wani ko ina aka yi usmana ya Usman ya kowa kuma yana cikin da ba sannan yanzu aka sake reconvene aka a again ya gabatar musu da wannan ainihin sakamako na bincike ne a cikin al'umma wanda suke da tek cewa usmanin ya usmanu baya kowa ya usmanu baya fa a kada biyar usmanin baya da a arada fi nafsi illa zalika sai za su da mutu ba a ce amma ta kai da Allah a cikin raina a lokacin ban ji daɗi ba na ji alamar cewa an yi mini abin da ba haka na so a yi ba na so a ce ni ne fara zarfi a sai da na kalla sai da ahadi kan tabu kamar a ci sai na gana da na bada alkawari na kafin na ba da ra'ayina ta bayan ya sai da yanka alkawari ba kusa da cikin banza wani duk da ba ka yi ba ka yi mutuncin shi kuma yi zama ba lamci sai ya rika al'amari ga Allah in jira hakan ɗin shi zo kenan falamma kutila da aka shi na Usman. nazartu fi amri su fi na tsaya ne shawara fa idan rabaqa kanat li abi bakr wa umar fi umri kal halal sai na ce to ba alƙawarin da ne mutum na bakar na biyayya da wanda ne wa umar na biyayya to yanzu babu wannan tsakanin da su sun riga sun mutu na cika musu alƙawarin su ko idan adil usmana kan hukunci ne kuma alƙawarin da Usman na mishi biyayya shi ma na cika ta umar ki na bashi a cikin su kuma kowa shin kunya ko tawaye ba sai ce fa idza ana rajulun min muslimina sai na gaji ba na zama talaka cikin musulmai laysa da ari kibali ba wala haqqu ba wanda yake da wani bashi a akai na gona da ba wannan mutum na Allah da kai shi ke da wani ba wanda yake a wani shi ba sai ce ko wa sama biha man laisa qarabatuhu ka qarabati to wannan rigima da ta yi sai na ga wani wanda bai kai ni kusanci da manzon Allah ba ya yi tsalle ya kama wannan kujera ta miki wala kidan mu ka kidan bai riga da shiga musulunci ba wala ilmu ka ilmi bai kai ni ba ya yi da zalika mu'awiya mana ya zo kan asalin abokin halayyarsa kamar yadda ya faɗa cikin hadisin muslim yace in na ga abu ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko yake gaskiya ne ke gawo to ce amma ta ga muku magana akan wani abokin hamayya ta to to yaki ne dan zamba ne haka yi baratu na yau sai mu mutum gaba ko shi zai yi yau da yawa abu kawai ma wanda kowa ya kamata ya iya wasiya ba kowane abu a zan lissafin one plus one two ba kowa iya shi ba to yan shi a wasiya wannan ba zai yi musulunci ne na rabi da Allah mai yawa gyaran shi amma bi sauki kamar one plus one wanda ɗan islamiyya da ɗan tara mai duka sun iya shi wani yan shi a wasiya shi shine magana kan tsarki sallah azumi aikin hajji zakka cin abinci shiga bayi da fita bayi wankan gawa da naida wani abu da yake kwanan kowa ya kamata ya shafi cikin musulmai in sha da zuwa ba a da da yake amma baki ya ke karfa a sallah gawa ya wani tafiyayi ka in ka san shi aboki ko dan waka da mishan na kuwa amma ka ji mishan tukuna ya kuma da nan ba abin da ake kwanan da zai magabata sai ɗaukar fara da kuka rusu kai kana talaka ka samu kuɗin ce ba ya cikin kasuwa ka sai matan ka da yayin ka abinci ba amma kuma ka san ka a cikin rigima ta kangon da su mangal da su buwa wanda suke rigima akan kowa yana kan siya kwaɗayan samun wato a akan shigo da kaya ya muka zama rigima ana ka da wasu ta da wasu ko rigimar ta alazan ango wanda suke da yan miliyan biyar da yanzu miliyan goma suna ta fitar da zakka suna cutar da mutane suna ƙara operation mutane ko su ne ba ta shiga ba ita ma ta fitar fuka sai ka nema abinci to mutum zai da banki ba an sa shi a rikicin da aka fi shekara dubu a nan bai iya sa zai iya zuwa a ba wani su yi da masu kai da Allah yanzu ya ya kamata kowa ya dinga tana abin da yake so ya samu a lahira shi ne kira kuma tsere na zai ta fata ne ya samu ya hau kan tabbata a duniya dan in ya zama sai ka dai lahira ne ga wata ayi da wakan da yi, waji a yau ma idin bi jahannam dan Allah ya ce gaba yau ma idin ya tazakkar insan ko an fara hukunta ranar kawai da su so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga irin magana kenan tantan ana cewa mutuba mu ba Allah mu gaji sannan ke wannan da muke kira to wani abu ne da muke amfani ana ai an san matsala ai in dai sai ai kiyama ne in kaga an jawo ta jahannama ka san zaka ce to mun yau kan mu wannan mu kan bai kike da garba to ko ne da ba ta tafiya akan titi irin yanda ƴan sassan na masu tara kwana inda ba za su ba sai ka shawo ba ta da biya baka ta san ba sai da gaban ai ka san matsala ko duk duk kusarin ka kare ta kawo ka da imanin ka da labarin da kuma su cewa wannan yi wala sai kaje tare da kuma sauran da su ya kuma ta su tsoron Allah ba za inda kwana ko kuma ka ga kai da kuma laifi su da kaya ta da laifi inda su koma da a mun su ce ina an ina ina kaza haba jama'a sun ka ce ga wannan ce ina wancan ko ce za ta gwada iskar mu daga ta zai wani kwata da gidi ko kuma ya mun kai shigar da wallahi sai kama kai sai sun kama karfi so ba su kowa ba su da komai ne su dole ne duka kiyaye shi ne na farko ka fara sakawa to da garin za ka yi wucewa kada zama wani gugunan da muke hawa ya sa ka yi kayan su wata gugunan in ka dinga kai kai da kansu abu da zaka siya ma ya fi karfin mota nan ba a sai dubu talatin kudin kaza inshora dubu kaza kudin kaza dubu kaza sannan a ce sai ka ajiye rega sai ka ajiye istanbusha sai ka aje lafiyar safaya abu iri daban-daban da ma to yana ka wakili ba da na zaune a Najeriya ta kuma su ba su gane titin ba titin da ya lamuka kamar hanyar abun nan kamar hanyar gona Allah ya tsare almuhimu jama'a wannan aikin wani ya ɗauka wanda bai kai ni daraja ba bai kai ni in rage ni kusa mazala ba za ka na gaba zai yi ba kara suka ce sadaka ta kai gaskiya حدثنا حدثنا بما حدثنا بما حديثي بما قتلت هذين الرجلين to waɗannan da ka kashe tare da zuwa kai kun ga yana sun tafi da suka mishi na ma sai kuma yi wannan dogon labarin wani ma shafi za ka fil hijirati wa fi bai'atul ruwani wa fil mashwarati dan ya za ka dace ka yake su abokan ka ne tare ka hijira tare ka bai'atul ruwan a ainihin hudubiya tare kuke cikin wannan kwamitin jam'iyyar ku daya taruwar ku daya addinin ku daya sun ka yake su sai ce fara baya hannu sun mun waya bil madina ta kasar madina wa khala alimul basara suka zo basara sau kafa yanzu madina walau an na rajulan neman baya a babakar khala'ahu na katan lahu da an samu wanda ya laba bakar ya mishi baya ya ce ya fata wala da nuna kishi walau an na rajulan baya domin baya kuma khala'ahu na katan lahu da wani mutum wanda ya zuba kuma a ya kuɗin baya shi ma da nuna kishi ka duka shan ruwa da ma akwai ruwa da dama wanda ke son ganin su koma aka littafin tarihi Baghdad cikin mujalladi na biyar a cikin tarihin Sayyidina Ali a mujalladi na biyar suna nan burjik wayoyin nan in ba ka san tafi kuma ka da shi muka zo muna da shi kamar zawar hadisi suna nan a cikin kayan alkhairi da mara albani wajen Allah ya baka ta shi sai ka zo sai a nuna maka ka gani ko ka karanta ko a maka hoto kwafi kuma ya saba ko shi a kasuwa akwai a kan intanet ga shi wannan akwai shi wannan a maka ta zage rawa shi a kan shi ba shi ba ganye mai kyau bugu mai tsada ba ta zage rawa shi a maka haka kasan guda aka bari kasan guda aka zo dinga raba mu dan wasu kala kala a ake raba su ba littafin ne irin wannan nan da tsarki ba ilimi ne su daya amma saboda mutanen maka mutanen alheri wani ya sa an buga bil adadin kafiya ba ta raba kyauta don a karanta a ji abin da ke ciki Allah ya tsare ونادى رام بعضهم مرجعوه قوموا إلى هذا وهم قال عن دماغي أما يكون وكم يباتي متشعة الثاني الحسن ابن علي الصدق السيد الإمام ابن الإمام أبو محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله